أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قرأتنا أيها البخاري منى تشمبا أمور الإيمان mun karanta babu alamatin imani humul ansari sai ce babun حدثنا أبو اليماني قال a habar عن abu قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الثالث رضي الله عنه وكان شهيد بدلا ya kasance ya halarci بدر abin da ta fara kawo wannan ya kawo babin cewa ya halarci badar saboda ya ce babu alamar imani hubbul ansari alamar imani sun taru to ba ka san ko suwa na aka ce mana taru ba ko me yasa aka ce musu lantaru tun da tun farko ana ce musu banun kailata amma kuma sai daga baya sai gashi ana ce musu ala ansaru to abinda an mufarin ce musu ansaru shi na kawo ɗaya daga cikin wanda ya kasance shi na cikin lantaru ɗin ya kawo shi sai ce watan wata ya kasance kashe da badar wannan ita ce matsayin daraja a ta farko shi da badar ya halarci badar badar tana daga cikin yaƙi wanda mazo sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi wanda ya bar tarihi kuma yaƙi mai suna wanda duk sahabin da zai samu wannan yaƙi mutu an ce ne shi to shi ba ɗaya ne da wannan ba ita farkon gwamzawa wanda mazo sallallahu alaihi wasallam ya yi da kahirar ƙwarishawa kuma Allah ya ba shi nasara kansu وكان أشهد بدر وكان يكتن أشهد بدر يا أهل بدر وهو أهل النقبائي ليس الأكبر sannan ko suna ɗaya daga cikin zaɓaɓɓu waɗanda an ka yi aka ba su wani zama na wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da ainihin auku da hadaraju da wani wuri da aka ce ma aka ba wurin jifa shedan ilmautan lokacin aikin haji saboda manzo sallallahu alaihi wasallama yayin da Allah ya aiko shi ya nemi larabawa wurin shawa su musulunta su ba shi haɗin kai domin shi kirai duniya zuwa ga addinin musulunci su ba shi haɗin kai kuma sun ka hana mishi ainihin aiwatar da kiran da Allah ya koshi to sai kasance shi na neman ƙawairul arabi sai ya zo lokacin da ake ibada ta haji sai ya tsaya wurin da larabawa ke shigowa shi na su shi na cewa to Allah ku taimaka mini ni manzo ne Allah ya aiko ni domin in kire mutane zuwa ga shirya amma kuma wurin shawa ɗan uwana sun yi bana aika sun yi musulunta kuma sannan sun ba da dama in kire mutane zuwa ga musulunci to haka suka yi biyu waɗanda ya tara sai sun yi kamar za su zo su ba shi goyon baya sai su ce to bari mu kai mu shawara ɗan uwanmu in suka zo suka yi shawara sai su dawo su ce masa kai hakika dai mu da abin na ba mu shawara mun bar da mutane sa sai su ce kawo mu rajuli a arab da tun da kowane mutane suka kama mai akwai wani abu sai suka shiga to haka ya hanyar samun auku da haɓa daidai a kaba ya yi zama na farko da su ya zaɓi wasu daga cikin su goma sha biyu to a ba su sami shi a cikin su da suka zauna da aka ba ta farko suka ce ni a bukatar ka ni haka su ya ce Allah ya aiko ni in mutane zuwa a shirya aka isa ta bar rufe gumaka to ina son ku taimaka mini ga wannan aiki wanda Allah ya sani ku taimaka mini ku kasance ku ne wanda ba na gari shi ne al'ada da kuke so ai a inda ya shirka ka sa na ka shirka mu ya ce yace ku ne a da a shirki na ku ku yi nisa da ku kare ni irin yadda kuke kariyar matan ku da ƴaƴan ku suka ce za mu ba ka kariya irin yadda muke ba ƴaƴan ku da matan mu kariya duk abin da kake so za mu kare ka ka aiwatar da kiran da Allah ya aiko ka idan muka yi ma wannan mu koyi a sakamakon mu yace idan kuka yi wannan sakamakon ku aljanna shi ne mu baya ku baya Allah wa Allah zalika sai sun kai mai bai'a kan lalle hakika za mu kare shi kariya irin kariyar da suka wa su da matansu shi ko shi aiwatar da kiran da Allah ya aiko shi a kai to wannan ita aka ce ma azaba bayatul azaba take ne sai suka yi bai'a da manzo wannan a kan lalle hakika ba za su ja da baya ba sannan kuma za su taimaka mishi za su yi da baɗini za su kare shi ko shi in kare shi bukata to da an kai wannan akaba da ce ta farko shekara ta dawo kuma suka zo da yawa wa'annan sun hukuma da suka kira yan uwan zuwa musulunci ko wanda da ke tun da muka babu ne ko wanda da ke sai kira yan uwan zuwa shiga musulunci kuma sun kai musulunci tashi koyi shekara ta dawo suka zo da yawa sai kuma aka zaɓi wasu luka wa daga cikin sun yi so arba'in wanda suka zauna zama na farko na fiye da kibar sun goma sha nuna zama na biyu kuma sun yi su arba'in da suka zauna su ba su min tayin suna cikin su da ake so yanzu kan tun da kun yi afar ya kamata a samu shugaba da cikin ku wane ne shugaban ku mazo Allah tambayar su cewa shugaban ku sun kashe shugaban

amrul jumu'i kasance shi ne shugaba gare su to wannan a gaba ta farko idan gaba ta biyu duk an yi ta da rubatul sanaki to shi ne muharin manzo sallallahu alaihi wasallam kan yawan al-ansar su ne wanda su taimaka mai su ba shi kariya domin kira da addinin musulunci to kuma haka abin ya kasance lansaru duk inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga da su shi shiga duk inda ya kwana da su shi kwana duk inda zai na da su shi ka tafiya da daɗi da shi su a tare mazu sallallahu alaihi wasallama kuma su ne an ka zo riya ba su yara baya suna da akwai awaku cikin su akwai hadarai awaku wanda a shugaban su ana ce mishi ta nuna mu'adani hadarai su ko shugaban su ta nuna ubada da abu da ta su ne ba gabanni haka da shi a hasarar da cewa idan da hadu da ta'ar suka musulunta to muhammadu ba zai ji tsoron harin duk kafin zama kuma zuwa gare shi dan zai samu kariya daga wannan a kabilun guda biyu to shi na ce to kaga wannan ashe kenan alamatul imani hubul ansari alamar imani na taru in baka san ko zuwa na aka ce ba taru ba to su ne waɗanda sun kai zama da manzo sallallahu alaihi wasallama ga akaba ta kai sun kai zama da manzo sallallahu alaihi wasallama ga akaba ta yi. to shi na ce wa a arabul kabari la yasala qabati yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah kana ce wa hawada ku isabatu min akabi lokacin da yi wannan magana gehen sa akwai wasu jama'a daga cikin sahabbai ne wannan ba aka ba ta ba wannan ya faru ba da zai makata an sake bai'a bayan cin makka to wannan yake lokacin da manzo Allah ke wannan magana akwai wasu jama'a daga cikin sahabbai ne suna nan zagayen shi sai manzo Allah ke ce musu bai'uni ala Allah da shi shay'an wa min bai'a akan da za su tsara Allah da kowa wajen bauta wala tasriku ba za ku yi taka ba wala tadnu ba za ku yi da ba wala ta taqtulu awladakum ba za ku kashe 'ya'yanku ba kada a kashe iya domin kashe iya ana jin abubu ciki ne ga kisan kai sannan ga yin zumunta bayan wannan kuma wala ta turi buhutanin tafsaruna ku bayna aydikum wa arjulikum kada ku zo da wata karya wadda za ku riyanta tsakanin hannuwanku da kafafunku domin duk aikin da za a yi ana yi da hannu su ko kafafu su ka zuwa wani aikin to ashe kenan wala ta turi buhutanin tattaruna gobe na aidikum ajrukum shi shine kada ku kaka tsawa ta ma wani abu na aibanta wani bakinka shi fitar da wani abin shi fassara abin da zuciyarka ta nata ma ko ta saka ma na son aibanta wani wala ta fi mutane kada ku zo da ta ƙarya tattaruna ku wanda za ku kaka bayyana aidikum wa ajrukum tsakanin hannuwanku da ku take zuciya wannan bai'a ana ce mata bai asin misali bai mata saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci makka aka tara dukkanin sahabbai da muhajirina da lantaru sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa su mai bai a dukkanin sun kai mai bai a akan musulunci da jihadi kawai akan al-islam wa jihad musulunci da jihadi kawai to sai dai su ko mata sai suka zo gari manzo Allah shi mutum ya an sa aka kare mata akwai hindu a ruwan muawiya mata abu su na. sai ta dole da kuka ta gaba ɗaya iya ta ta daga kawai wajen idanu saboda ita sun da aka sha hamza dan kan manzo Allah shiga gani ta to shikenan sai dai su ma suka zo wajen bai'a cikin bai'a da sun kai sai manzo Allah ya musu bai'a irin bai'a ga da yawa masa watan sai yi musu bayan a safari ta maza so sai ce musu watan bayan gumi Allah Allah tushi Allah kina da Allah shay'a akan ba za ku tara kowa da Allah wajen bauta bayan wannan kuma wala na kada ku yi zina wala tasrikina kada ku yi tata wala ta taqtulna auladakum kada ku kashe ƴaƴanku wala ta ta'atu bi butani tattamuna kar ku zo da wani irin ƙarya wanda za ku tsaka bayan ayyukum ajlukum ku zo da dawon da ya kasance in toshi kun kai ko dan na ku jingina shi ga mijin to wannan ita abai a wanda a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa mata sai yadda ta ce amma kan ta tsana ta wani ba ka kawo maza ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala ta fi mutane ko tattauna ko bayan ayyukum ajlukum wala ta'tu fi ma'rufin sannan kuma kada ku saba mini kada ku saba ne kada ku saba mu wani shugaba daga cikin shugabannin da aka shiga bayan fi ma'rufin da duk abin da ya kasance ma'ruf ne al ma'ruf abin da aka ce ma'ruf fi shar'i al hasan abin da aka kyawo na haya ko amran umarni na ko hani na duk abin da kasance mai kyau na ga shari'a in umarni na in hani shi aka ce ma'ruf to wannan sai manzo Allah ce wala ta'asu kada ku yarda ku saba mini dan manzo Allah bai horo ga abin da bai da kyau sai maluma suka ce nau yace abin da annan wala ta asu kada a saba manzo sannan wala ta asu kada ku saba ma ɗaya daga cikin shugabanni na addini waɗanda aka yi bayana fi ma'rufin da abin da sun ka hore ku da shi wanda ya kasance abin nan watan da'a ne babu zaɓu ciki ne sun ce to wannan hujja na akan cewa ba a wa kowane mahaluki da'a ga aikin sa wala ta an fi ma'rufi kar ku saba ne daga duk abin da ya kasance watan daidai ne ga shari'a abin da shari'a ta umarta fa man wafani ku fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan fa man wafani ku duk wanda ya tabbata akan wannan alƙawarin da aka doka ginda ya masa fa ajruhu ala Allah da da ta tabbatar ma Allah Allah shi ne ba ya sakamako da ba Allah nan manzo sai ibara yayi bayani da ala lil ci domin kai mafitsaci hakikin hukunci ga tabbatu a kowane zalim watan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa man wafa ajruhu ala Allah duk wanda yi wannan fa ajruhu la da ce ala Allah ala Allah to ya kawo ala domin kai matuƙa ga cewa duk wanda ya yi aikin nan wanda manzon Allah ya kirta maka ko ya cika wannan alƙawari fa ajal ko Allah Allah zai ba shi lada sai ainihin shi ibn hajar al-asqalani ya ce wa ya ta'ayyanu hamruhu ala ghairi zahiri wajibi na a ɗauki wannan bayani akan sabanin zahiri ne lil'adatin qa'imati domin hujjoji wanda sun tsayu ala anna halayyar la yajibu alaihi shehu. ba abin da ke wace ba ga Allah kaga wa man fa, wa man wafa minkum fa ajruhu ala Allah fa ajruhu ala Allah dace wa yata'ayyanu hamluhu ala ghairi zahiri ya waje ba a doke shi ba akan zahiri ba lil adillati al-qa'imati domin hujjoji wa sun ta tsayu ala anna Allah la yajma'u alaihi shay'un akan cewa babu abin da ke ba ga Allah Ba abin da dole ga Allah Allah shi ke ba da umarni babu yadda ka bashi umarni a tun da ba a ba Allah umarni babu abin da dole ne shi shi ke da umarni don haka aka cewa in Allah ya so in Allah ya nufa ba a cewa in Allah ya ga dama saboda Allah shi da dama shi ka da dama ba a cewa ya gane ta ta yake cewa in ka ga dama ganin dama a cikin cikin kasa ba don haka sai a ce in Allah ya so Allah shi na kaza in ya so Allah shi na kaza in ya nufa inda ma kauluna da shay'in idza arannahu an naqula lahu kun fayakun idza arannahu bai ce in muka gara ma ba in mun kunna shi wai ka shiku mata da ƙoda in sha'a wai ka mata da in sha'a a shekin nan kaga Allah na gani shi a sha da irada amma babu ganin dama dan ganin dama ga ke ya zo ga hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam shi cewa Allah tani mazahurun fihi ma ka kathirun minan nas akwai wasu ababa guda biyu waɗanda mutane da yawa aka kwara gare su attihad wal farahu lafiya da dama lafiyar da Allah ya baka da yawa aka kwaro mutum ga lafiyar da aka bashi Allah ya baka lafiya sai ba kai amfani da lafiya wajen wa Allah da'a ba ba kai amfani da lafiya wajen taimakon addinin ka ba ba ka yi amfani da lahira wajen yin abin da ke amfani ka baga rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira ka ga wannan Allah ba ka lafiya amma ba ka amfani da ita ba an kware ka lafiya da ka samu fara da dama da ka samu kana samun dama Allah zai baka dama damar da Allah ya baka ta shi kasance ba yi amfani da ita ga inda ta ka yi amfani da damar da ka samu ba a shi kenan kaga dama Allah shi ke bada dama ko a ce haka da fara ko haka ba a ce Allah ya ga dama sai dai a ce Allah ya so ko kuma in Allah ya nufa to balle ya hama su cewa ina ruwan Allah ai wannan ku kuskure na ba ko dan ina ruwa hayan ko uke ne ya an ce ina ruwan wani wato da a mutu da ayyar zai gare shi da a gyara da fata zai gare shi Allah kuma ba haka yake ba ko Allah abubuwan Allah bi gyara cikin su ba wannan sai an Allah sai ce wa mawa duk wanda shi wannan daga cikin ku ba a da rubu Allah zahi lada shi Allah zai ba shi lada cikakken lada don saboda mutum ya aikata wa zai da samu lada wa ma a saba mai zai ka shaya fa'uli ba ka duniya ko ka fara ta baki duk kuma wanda aikata wani abu daga cikin waɗannan laifuka in mun ka da kafirci ya ce Allah ta duku bi lahi shay'an wala ta dinu kada ku yi zina duk wanda ya zina wala ta duku kada ku yi tata duk wanda ya tata asirin sa ya tono aka kama shi akan yayi sata aka yanke shi hannu akan sata ke yi fa uji ba fitriya ko ko ko fara lahu zai zama kafara da nabi ne haka kuma wanda ya zina asirin sa ya tono a kama shi in ma'aurci ne aka jefe shi in ba ma'aurci bane saurayi ne aka da shi shi ma fa uji ba fitriya ba ba ko wa alihi la da sai fa uji ba fitriya duniya aka alsa cikin duniya ko kuma kafaratun lahu wanda zai zama fara ga laifin kansa ko ya tuba ko bai tuba ba ko da ya tuba ko da bai tuba ba in dai ya yi zina aka mai da laifin zina aka yi mai hajjar zina to nan ko ko fara ta zama zai zama fara ga laifin ne haka jumhurin maluma sun fi ba sai ya tuba ba amma wasu maluma sun a akan cewa ko shi sai ya tuba ma Allah a kan Allah zai gafarta shi to maluma suka ce a shi kenan duk wanda ya yi. aka san mai da laifin da ya aikata aka yi mai sakamako ne aka aka shi akan abin da yi to wannan ya zama fara ga laifuka ne kada an koba ba kada an ba wani masu kace a wannan ba yake bane yalla shi manzo Allah ce a a rabo ta fara ku da zai zama ka fara ga laifuka ne to shikenan Allah ya gafarta shi sai su malu masu kace a ai an tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Abu Hurairah ya rawaito alhududu suna kasancewa kafara dukkan da aka suna zama kafara da laihi sai manzo Allah ce la adali alhududu kafara to amla ka kafara na da laihi ko ba ko ba hadu dukkan da aka yi za su zama kafara da laihi ko ba zama kafara da laihi yace la la'adari ba sani ba to sai malama sun kai yakin hadisan da sun ce to wanda hadisi na ubaratun ci wannan hadisi hakika shi ya yi kiri akan wancan hadisi na Abu Huraira don haka hadisi na Abu Huraira ya gabaci wannan ko da yake ubatun da ya riga Abu Huraira sunanta saboda wannan ya faru bayan mata makata shi ko na Abu Huraira ga bayan ce maka wannan abin fa don haka malama sun ce na shi ya gabata sai suka tsara shi da wani hadisi wanda Ali bin Abi Talib ya rawaito wanda Ibn da ya rawaito shi ne Ali bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin wannan kuma a sa ne da shay'an fakoki ba fi duniya fara da mai girma na ne an ta azaba bayan gwada an kai duniya ne dan mai girma na ba ba ba ma a sa ne zai shi a duk wanda ta wani abu kuma daga cikin wannan sun makasa da kulla sai Allah ya rufe shi ba ma a sa ne zai ka shi a wanda ya aikata zina ko ya aikata sata ko ya aikata wani laifi wanda ba kafirci ba sun makasa da kulla sannan Allah ya tuha masa asiri asiri ne ya rufu ko ko ila lahi al'amari ne koma ga Allah in sha Allah so a ba'antu. daidai mutu ko mm. wani sha'in Allah ya so kuma a tsara hutu ya alsta shi sai a bayan sun sami ta ce kuwa ya na fara da ita mun kama don Allah bai a kan wani to can inda ya ce wa man asa ya zalika shay'an fa uqiba fi dunya wa huwa kafaratun lahu imam an-nawawi yace wa hadal wa umum hadal hadisi wannan hadisin da yazo amu kaga hadisi amun na wa man asa ya zalika shay'an fa uqiba fi duniya. ko ka fara da ko shi ya zama ka fara da mijinai to ko wajen da tsira ma a ta da zalika shay'a amanna kenan hamma Allah sun yuko da la shay'a ya shige ciki tace to fa umumu hadal hadisi mahdusun ke bantacce na da shi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba shi gafarta ma tuwon da shirka ashe kenan can da an ka ce Allah tuni ko billahi shay'an to bayan cikin fahimci wata suna ta ce falmur taddu falmur taddu ya za a ƙoƙi ba a ala ya ci daɗi ko ko wata kola ta ko ta fara da falmur taddu wanda ya rika ya za a ƙoƙi ba in an ka arzuta shi an kame hajji ala ya da daɗi a kan yanzu da yi ko ko wata ko za ta ko ka fara da azabar da an kai mata cewa ka fara da yi za a ce ke nan kaga ba ma a sa ne za a kashe an kan da duniya da abin da ke kafin shi mutum saboda bi in inda za a layi da ake da shi sai ka gama umumi na wannan za a shi da hudu da haya. a ce ke nan kaga wannan hadisi ya zo amu ni tafin shi ne alƙur'ani dan babu mai da dini alƙur'ani mai da dini babun wannan babu ne mai da dini akwai daga cikin ayyukan addini ko kuma kariyar addini akwai daga cikin kariyar addini alfirar da tani gudu daga kowace irin fitina ah, gudu a kan fitina shina daga cikin kariyar addini duk wata fitina wacce ka sa ainihin bakin daɗin aiwatar da addinin ka ba yadda hake so to ka gudu daga wannan fitina ba fitina ta kai ainihin mutum musulmi da samu rola ba da aiwatar da aika ne na ilimin sunci hadin ne yoso Allah yana cewa yushiku an yakuna khayra ga nama zai kusanta abin da an mahihici da dukiyar musulmi shi kasance tumakai ne ko awakai dabbobi na kiwo su an mahihicin su kasance dukiya musulmi yadda bi'u bi hashi akan libani wanda shi na bibiyar saman ruwan watsa da ita wa mawaki a shari wa mawaki a kadari da inda ruwan sama ke sauka inda ruwan sama ke kwanci inda aka yi samun ciyawa wuraren a saman tsaunin nufta duk inda tsauni yake to ana yawan samun ainihin ciyawa wannan wurin wani waki ala kaɗan cikin da ruwan sama mafarki na aka samu ciyawa to don ni ya fi rubin yin da kanni shi gudu da addini ne saboda wani fara cikin fitina a shi ke nan ya fi rubin yin shi dai kare addini ne ba shi gudu da addinin ba ya zai shi kare addini ne yadda zai shi kare addini ne shi ta daga cikin birni inda rikice-rikice suke inda tsanifin suke ba su koma ta cikin daji inda babu kowa ki ta ibada ta yadda ke su ki bauta ma Allah yadda ke su ki bi shari'a ta Allah ki bi umarni shi barhani tsakanin cikin birni kenan cikin birni kwarin ya ta yawa babu kwanan nabi ko babu kwanan nabi sallallahu alaihi wasallam ana alamukum billahi bani bayani a akan dancin manzo sallallahu alaihi wa wasallam shina cewa ana a'lamukum billahi na yi kusanin Allah wa anna al ma'rifata fi al-qalbi sannan kuma haƙiƙa abin da aka ce ma ma'arifa fi al-qalbi aikin zuciya ne a shirke nan ne aikin zuciya al-i'tiqadu me aikin hashi annabu a shirke nan kurki da kalimar shahada ba shi ita sai an gama shi da aikin zuciya ko al-i'tiqadu shine i'tiqadi da kawai Allah ta'ala domin zancen Allah madaukaki la yuwajibu wallahu bil ladhi fi imanikum Allah ba zai kama ku ba da ainihin malakatan mashkura da ina ba la yuwajibu wallahu bil ladhi fi imanikum Allah ba zai kama ku da lago da mini ba menene lago da mini larabawa suna cewa ma fa'altu kaza wa in fa'altu huwa ana yahudiyyun ban kuma in ni shi na zama bai hudi to wannan magana ta kai cikin kuciya eh. ba ta kai cikin mutum ba ki ya faɗi ta walakin yi wa yanzu ne ba ka taɓa kuma zuciya Allah shi na kama ku da abin da yadda ba cikin zukatan ku ya mata ƙara ha. duk abin da taɓa cikin zuciya shi ne Allah zai kama ka shi a shi cewa kamar mai cewa wa ƙa'ilin huwa yahudi masala in Allah shay'an ladhi fa'ala wa man yuhrim ma ahalla Allah la fala tuhrisu idza ma fa'ala in lam yakun fi amatin illa yakun fi dhalatin wa fi ama illa idza hasha wa illa layma ko da kai ne huwa da kuke masa da cewa shi bai hude ran ya kashe ba to kaka kai da kai ya aikata wannan aiki don wannan aiki ba shi aka rishi ba abin ta rishi shi a cikin zuciya ne cewa in ya zo ka kasuwa wallahi ban zuwa ka kasuwa kuma in ya zo kasuwa wallahi ban bai hude an ka ji ba ka zo da kasuwa ba ka ce wani kayan boko dan zuwa kasuwa da na gobe an ji ayyar nan kuma don haka ga shi kenan wallahi wa rabbukum Allah na san muku da ma ka taba ku ko shi ya kun kuda abinda ya tafi cikin zakatun ku to wannan Buhari ya kawo abin da kasance cikin imani kamata shi kawo shi ba cikin umurin imani ba amma abin sabon cikin umurin imani saboda nan Allah na riƙon mutum da abin da a cikin zuciya ta yi ba da abin da aka baki ne ba a shekenan ƙaunar imani la ya timu ila da itikadi wannan raddi na ga ainihin a wannan karaniya daga cewa al-itikadu huwa rizqu faqat al-iman huwa rizqu faqat a'a walakin ta bima kataba qulubukum حدثنا محمود بن سلام halika liyu qala abada ma abadati huwa ibn sulaiman ay hisham an abihi an aisha qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazo allah ya tace idza amarahum idan ya koyi sahabbai amarakum min al-a'mal bima yaquluna ina horon da ayyuka irin wanda suke yi kalu sai suka ce inna lasna ka hayya suka ya rasulullahi haƙiƙa mu ba daidai muke da kai ba ya rasulullahi ba mu akan sifarka ba daidai muke da kai ba in yi kore su da aiki shi ma sai shi daidai wasu ka yi ai manzo Allah na iya kwana da yini shi na sallah bai tace ba tun da yayi azumi na kwana uku da yini yace ku bar corona inna Allah da amani wa tsani Allah shi ke shi shi ke sha da ku bar corona to amma abin da shi ka aiki daidai wasu ka iya yi don kashe kasance shi da yawa su zo yi ba su iya tsoron da kansu sai suka ce in na inna lasnaka ya atika ya rasulullahi inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika abin da ya gabata na laifin na laifin Adam da Hawwa wa ma ta'akhara da laifin da al'umma ka za su aikatawa nan tafi don kawo ki Allah shi gafarta musu kuma za a samu gafara haka Usman ba sun tabbata ma Mata idan mai zannika da yin da Adam alaihi salam wa mata a hara roƙon da ka kai kada Allah shi kamma al'umma kada da ya su kuma Allah ya karbi wannan ne Mata idan mai zannika mata a hara. sai ga rabbi sai manzo Allah shi kushi cewa inna lasna ka cikin. ba mu daidai sai dai kai ga dabu sai shi fushi hatta yi urafa da gadabu fi wajen yi har a gane fushi da fuskarsa idan ka ce da fuskarsa za a gane shi a cikin fushi sun mai kul sannan shi ce inna atqakum wa alamakum billahi ana inna atqakum wa alamakum billahi ana wallahi wanda ya yi ku jin tsoron Allah wanda ya yi ku sanin Allah ni haka manzo Allah ka cewa a shi kenan kaga duk kamilun manzo Allah aka bar mulki kamilun da amali duk wanda ya kasance kamil na ga aiki ko takawa manzo Allah aka bar mulki duk kamilun fil ilmi manzo Allah aka bar mulki sai ce inna aqakum wa ala rabbukum billahi ana ko inna ala rabbukum wa aqakum billahi ana to ashe kenan ta ga wannan ya nuna mazo sallallahu alaihi wasallam in bai ji tsoron Allah mazo Allah ya ji tsoron Allah duk wanda an masa ne Allah mazo Allah ya ji ne Allah to ashe kenan ta ga nan ta ce wai mazo Allah ya rafa shi ga ibada shi ta cewa awala a kuma abdan shakuran bazan kasance ba mai godiya ba idan an gafarta ma al'umma ta ma ta kadama kuma da ahara ba mu san cewa mai godiya ya kamata in kasance mai godiya Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da jini sai ka wani sun kumburi kuma ainihin shi azumi shi azumi wani bi a Aisha ta ce har mun azabe ko goma shan ruwa wani bi ma sai ya ku dutse ya aga ga cikin saboda cikin yayi yayi yayi zo zo zo ya kasa in bai azumi shi ba bai san samun kwari ga cikin shi eh? mahal shahin na babi al'iman da zai wani kusur inna ala hukum billahi wa alqakum billahi ana inna ala hukum wa alqakum billahi ana cewa ala hukum billahi inna ala hukum billahi ana ashe kenan kaga al'ilmu ya tafawa ashe al'imanu yanqusu ya yazidu ko ya tafawa fil ilmi ko ya tafawa fil amali wa alqakum babu man kariha an ya yaqula fil kufri kama ya karahu an yi qulafa fil nar min al imani babu man ya karahu wanda ke cewa an yulqa a jefa shi an yaqula an yauda babu man ya karahu an yaqula fil kufri babu mai bayani akan wanda ke jin shi koma cikin kafirci kama ya karahu an yulqa fil nar min al imani kamar yake cewa a jefa shi cikin gafara da cikin iman حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبه قال da an أنس kaga cin wacce wanda ya kawo babu halalar imani ko ya ce hadis na mahmudu ne musanna kala hadis na abu wahari a sakafi kala hadis na a ayuba an abin kilaba an anasin ko kaga wance ne ga ita ba kuma tina an kuma rubaki na mahmudu ne musanna abu wahari a sakafi ayuba ibn abi hayyat asata yi. ko sai a wannan a abu kilaba anas sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ashe in ka tiya wancan tsakanin da manzo mutum nawa mutum ya ko to wannan kuma sai ce hadisna Sulaiman bin Harbin qala hadisna Shuba an kasa da an anas wannan rubaqina wannan kuma kuma humatina sai ya kawo ke ne ga babu halal imani nan kuma ya kawo cikin babu man kare an yabo da firkuri kamar ya kare an yi tsafin nari na imani عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان a ainihin sifofi guda uku duk wanda sun kasance gare shi waje da halawatar imani zai ji daɗin tsantsanon imaninsa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda Allah da manzo ne su sun kai soyuwa gare shi ga dukkanin abin da ba su ba sai bai ce mimman banci mimma siwahuma da duk abin da ba su ba zai shiga da gairu ake ko gona gare ka wanda ta so kwaye da gaske to shi kasance ka ne son Allah da manzo akan wannan gona ko gida gare ka ko wata mota gare ka ko wata mata gare ka wanda ka so fiye da wanda haka son komi to shi kasance son da haka wa Allah ya yi son da haka wannan abin wanda kai so da komi man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tawahuma to duk wanda duk wanda aka irin wannan sifa waje da halawatul imani zai ji daɗi da zannan imani da sannan bayan wannan wa ma ahabba abdan duk wanda ke son wani bawa la yuhibbu illa lillah ba ya ne saboda Allah kawai shi ma waje da halawatul imani wa man yakrahu da wanda ke in an yauda bil kubri shi goma cikin kafirci ba da in an gaza kullahu bayan Allah ya amo shi daga cikin wannan kafirci ba da in an gaza kullahu bayan Allah ya amo shi cikin wannan kafirci Wasan wannan sun ce al'audu tana zakkuwa da ma'ana yuna al'audu laha ihtimalani ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله بعد الله يقامه شيء to kenan wannan an yauke da kuri wanda an haifa musulmi kuma ya doge akan musulunci a shi kenan kaga shi ba kowa da shi kafirci ba ko wa ma a wa an ya da ba da bayan Allah ya tsaro shi ashe nan wannan wani yulatu fil zai wa samarra wanda aka yi hakin musulunci zuri akan musulunci fal audu abinda amana audun nan za a sayarura wato wanda ya kasance an haifa musulmi ya zo da cikin musulunci shi kuma kafiri shi ko wanda ya kasance kafiri na wanda ya kasance shi kuma ba da an tsada hulawa bayan Allah ya tsamo shi min durmatul kowai daga duhu na kafirci ila nuri islami ko ila nuri imani zuwa ga haske na imani shi kuma kaga wannan al'adu alaba da ka. kama wa ka'a da tafiye min sahabati dan ko da abu ga mahiyancin sahabbai dan mahiyancin sahabbai sun kasance kafirai na suka mulunta to duk wanda ya kasance ya tashi cikin musulunci kuma shi na kin shi koma kafiri dan ko da ke kin suka jin tsoron a jefa shi cikin wuta da rai ne haka nan kuma wanda ya kasance shi na kafiri ya musulunta sannan shi na kin shi koma cikin kafirci tamkar da ke kin aje ba cikin wuta da rai ne to wani da imani ta daga cikin imani kamar da karabu an yi ƙasar nari tamkar da ke kin aje ba cikin wuta tamkar da faru da wasu kamar yanzu an misali abin musulmi a arwala ne ai ya haɗu da ainihin wani a wani kafiri ko wanda ya ce ana shar amir shi lahi. kana da zuciya ni manzo Allah nake ala ta ce ma aka ma ubanta ba haka ba ala ana shar annabi muhammadu rasulullahi kana da cewa shi manzo Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana shi haka yace to ni ke shi manzo Allah yace ba zan shi ka ba ban ji haka ba yace ka shede ne ce ba zan shi ka ba ban ji haka ba sai ta aka sauta mai yawa da aka sauta mai yawa sai aka ɗauko shi a cikin hajjin wannan mota bai komi ba tuwani ba su ci ba jikin shi da tuga cikin wuta da ne a wuta ta ƙara ce hikima wanda ne saba da ni sai ya ce ka bar min kasa ta ce zan bar ma kasa ta sai bar kasa ta zuwa ko da zuwa zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin ne halifa to da yazo sai umar na tsari ya tambaya tambaya ya gane shi yace shi Allah kana labarin kuma lima arwala yace lillahi hakika wani mutum yace an ce an yi ba ta wuta ba ta ci shi bace lillahi hakika ta ce na gama da Allah ko kai na ta ce lalle hakika ta ce na gode ma Allah da ya guda ni da cikin al'ummar manzo wanda adda ainihin karama wacce ne da mulla da Ibrahim alaihi salam ba ta faru da ahlul imani bil amali ba a wata faru da ahalin imani da amali ba a ga bayani a kan takasan masu imani wajen ayyukansu a ta suna isma'ilu isma'ilu kuwa yin ma'adi yasin kala a habarin imalikun an amurin ya haya almadani an abihi an abisa idan a hudu رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يجي يدخل أهل الجنة الجنة يعني الجنة ذات الجنة وأهل النار النار يوم تذاب شجوتا ثم يقول الله تعالى فإن الله يشي أهل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ku suwa daga cikin wuta kan shi umar tsola da kurce ku suwa daga cikin wuta duk wanda aka da daidai azaba daidai azara na imanin shi wuce shi ku fitar da shi daga cikin wuta to yi kuɗa cikin sai a fitar da su min har daga cikin wuta faɗa shi wa sun yi baki irin sun kore sosai ɗauki kawai shi yin halin hayaƙi shi haya sai a jefa su cikin wata ƙorama ta ainihin ruwan sama aure hayati ko a jefa su cikin wata ƙorama ta ainihin ruwan rayuwa a jefa su cikin nahar haya ko kuma wasan nahar hayati shakka maliku imamu na maliki shi shakka a kan wannan bayan mutum da sai su kama tsira idan aka jefa su cikin wannan ƙorama sai su kama tsira kama tambutul habbatu fi janibi sayyi tamkar yadda ainihin idan aka shuka kwaya take fitowa fi janibi sayyi gehen tarki gehen malali na ruwa in ruwa suka jaye in tarki ya zo da shigowa sai in shigowa in shigowa tarki ta jaye to gehen gehen na nata ciyawa da za ta fito za a ga ciyawa nan mai kyauta sosai sosai sai manzo Allah ce alam tarishin ba ganta ba anna ha ta haruju za su fito tabra'a ainihin tsoron tsorowa musau ya tabbata shi kamar ke sosai bayan haka in ta ci kama ke ma ta koma kore sosai kore mai tsananin kore to haka wai jikin su zai kama sosai jiki na dofawa sannu sannu sannu sannu sannu sannu har su koma sura su ta mutane bayan wuta ta kone su ta mai shirku suke da su sun koma tankar kashi kashi ina ga cikin su babu tsoka ko guntuwa da cikin su in ba shi ba to sai Allah ya jefa su cikin wata korama wadda aka ce ma na harul hayati korama ta rayuwa dai jikin su shi kama tsira shi kama tsira shi kama tsira har girman su koma daidai girman mutane bayan haka nan sai ce ko mm. ƙara wahaibun wahaibun halidina ƙara wahaibun حدثنا عمرو بن يحيى بن المازني كأنه وهيب ديرشي لمالك بن أنس مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني سنه وهيب an aure ne haya almazini wai wannan hadisin wanda an kai ta kadama da shi cikin hadisin da ya gabata sai ni yace kala harzani ko hadisna wa haibun hadisna amrun alhayati watan ainihin fi na halin hayati shi ba babu shakka da tashi waya wahaibun an abin da haya almadani a fi na halin hayati shi kuma imamu na malik fi na halin haya awil hayati ko shakka malikun imamu na malik ya shakka amma shi wahaibun halidin an abin da haya almadani tashi waya ba ta shakka wa qala hadin min hayrin amma ta aure imamu na baki kuma ne shi ta imamu na maliki wajen hardanin min imani misal hardanin min imani shi kuma tashi waya misal hardanin min hairin ko wato wanda suna ce mishi at-tanbihu ala ikhlafi riwayat fadaka a akan sabanin riwayoyi ta ga riwaya ta wannan wai wahibun halidin ko shi tashi babu shakka cikin ta to dan an kace siyaki ne ya siyaki ne wani kuma an amma shi ko wajen halbanin min min hairin da halbanin min imanin halbanin min imanin shi ko ya dace ba a haidu man kana fi qalbihi min qar halbanin min hairin halbanin min imanin halbanin min imanin hayrin min halbanin min hairin ثاني حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن عن ابي امامه بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول هنا شيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هنا شيوا بين أن نائم وتانا إنا مكوانا ina cikin kwana sai ni farki da aikin nasa ni ga mutane dole dole alayya ana iska su gare ni wa alaihim qumsun suna tare da riguna min har da cikin su ma ya rubu suliya wasu sun kai daidai nonon su iyakar riga an sawo daga nan ta tsaya bakin nono ba ta nan ba wannan hama ma zuwa zalika akwai wanda kasance ni gashi ba kawo ba ya kake min da waya take ni wa qulil alayya umar ibn hadabi sai a yi tare umar ibn hadabi wa alayhi qamisu yaduru ina da riga ina da taka wa alayhi qamisu yaduru kina da riga ina da taka kasa sai suka ce ma ta'awwalta zalika ya rasulullahi me ka fassara wannan ko gano suka ce wa ma awwalta zalika ya ka fasar wannan ala sai ce addina addini ne yana jahar kasa na abin da a ba za a irin wannan ba wannan ya cinci mazo sallallahu alaihi wasallam ya ci ya yabo gare mu ya kamata mu ba saboda manzo Allah ya bi kuma dinin nan shi kuma mu dinin nan shi radiyallahu anhu radiyallahu anhu Thank you. abu da mai a na rafa mutane da kulma amma wallahi an ba fata, ta zata ta hadata ni ƙarima, ba da an hadata ni ta ba sama, حادث مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي حكما ثلاثة مؤمن أنت أم سديد أم كرم ومبهم مع به لا غلا يسم مسلسل أنا شيء حديثي مسلسل lokaci ma a da ala wasu don hadisin da zo akan wata sifa to shi aka ce mu musaddali hadisi na zuwa ta su sifa ta riwaya ta hadisi kamar sanita shaiki ya kuru shi kuma yake sanita shaiki ya kuru sanita shaiki ya kuru wannan ya zo sassala ta samadi akwai wanda ke kuwa da sifa kauliya ko sifa fi'liya ko sifa haliya misalin sifa kauliya shine ce millu amma wallahi an ba an fata wallahi an ba an fulani shi wannan ya zo ga hadisi wanda mu'azun na jibrin ya rawaito an nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ala ne mu'adin ya ce mu'adin ya mu'adin inni uhibbuka fa qul da wata riwaya ya ce ya mu'adin wallahi inni uhibbuka wallahi ina sonka fa qul dubura kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa ibadatika Allah ka taimaka mini ala akan ambaton ka in yi zikirin Allah ka taimake ni wajen zikirin in kasance cikin zakirin Allah ka tuna wa ka ya wa shukurika Allah ka taimaka ni wajen godiya a kan ni'imar da ka yi mini wa husni ibadatika Allah ka taimake ni wajen kyautata da ibadar da maka to shi na wannan hadisi sai kasance haka manzo Allah ya ce ma Mu'awiya da Jabal sai zo da irin wannan safula ta muhabba shi na sai shi ko mai ruwa ya ce sai ka ce ma almajirinka ya fulani wallahi inni uhibbuka fa qul dubura kulli salatin اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخبرني شيخي فقال لي إني إني أحبك فقل فيقول أخبره شيخه فقال له إني أحبك فقل حتى حزوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن مسلم بمحبتي مسلم ulma ala wajen a tafi da amma wallahi an ba a jifata wannan sifa kauniya كذاك فحدثني قائما حتى لو كما ذلك cewa حدثني فلان هو قائم shi ma haka yau da tattala ta kiyani sai ka ce hadithani shahi هو قائم قال حدثه شيخه هو قائم قال حدثه شيخه وهو قائم حتى حجي حدثني رسول الله هو قائم to shi ko adil misalin wannan hadisi wanda ainihin ana sunna a wanda Abu Hurairah ya shabaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gari manzo Allah ya tar hannu ne da nawa yace ni Allah ya tarici kasa ranar asabar ya tarici yau watsai ranar lahadi ya tarici ya in ranar abin ranar lahadi haka dai yayi har kawar juma'a to wannan yaro da ta suna ce bi kula amma ba ta da inganci ta wannan ta suna ta tafi kai amma hadisi ingantacce na mutum ba rufe shi amma ita wannan ba ta da inganci amma ita ta mahabba ta da inganci har zuwa ga masu riwaya ko da za ka cikin da suna ta mahabba na samu to wannan misalin a ainihin aiki kenan amma akwai kauliya fi'liya wanda ke shayar da shi shi a hadisi da Allah sunna malika radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi cewa la yajidu al-abdu halawatan imani hatta yu'mina bi qadari hayrihi wa sharrihi kullihi wa murrihi manzo sallallahu alaihi wasallam shi cewa la yajidu al-abdu imani bawa ba zai samu daɗin sanin imani ne ba hatta yu'mina bi qadari ta imani da Allah wa فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده sai manzo Allah ta kama geman ya haka ya rike wa qala amantu bil qadari khairihi wa sharrihi kullihi wa murrihi to wannan hadisi haka zo da sada ta dukkan gefe suka ce a habara ne shehi fa qabala bi lihiyatihi shi ko ce a habara ne shehi fa qabala bi lihiyatihi a habara ne shehi fa qabala bi lihiyatihi ha a kai ga sahabi anas yace a habara na rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam wa qabala bi lihiyatihi haka amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi kullu dhamrihi kaga qabla tayyati min al fi'li ko amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi min al qawli ya hada qawli ya hada aiki qawliya fi'liya aw ba'da an haddathani kaza sama ko bayan ya hada ni wannan magana tabbas sama sai mu shi sai ka ce ahbarani shehi fatar sama malami na ya ga ayyuka da fatar sama sai mu shi shi ne ne ka cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza fa kaza sama irin shi kamar hadisin da mun ko da kuma wata hadisin ba kamar da da mun ayi cikin bai da manzo sallallahu alaihi wasallam yawa mata lokacin da ke musu wala ta kunna wala aulada kunna kada ku kashe ayyanku sai yadda ta ce ai ko kashe ayyan mun mun da ne suna yan yare kanana sun je ma ko kun ha kashe su sai dai a umarnin haɗari da zai lafa an sai ƙirƙi shi da dariya saboda gabar da su haka shi ɗanta wanda aka ce muhammad sun a jishi kira shi ko wata ba saman su la ilaha illallah da fiye wa na wuce ni hawa da an haɗa cikin tabbas sama bayan ya haɗa cikin wannan magana tabbas sama sai mu wuce to wannan kaga ka ba mu wuce ba a ce mishi ba a ce mishi aiki bai da bai to azizu marufu ne da wanda Thank you. farko ya rubuta cewa in mutum za shi yi istihara yaya za shi tambaya a kan yi istihara istihara ta shari'a ana na tada da ta'adu lokacin na zuwa ta halatta in dai na tada da ta'adu ka tsari sai ko a kan abin da za ka yi akwai alheri ciki Allah su ba ka damar yi in ba alheri Allah ya canza ma shi ba abin da ya zama ma alheri ba ke ta hana ke na shari'a a cikin da ya rubuta tambaya a kan fassara hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a farabu ma ya kunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajidun rawahu muslim fi sahihi yaya fassara wannan hadisi a yana tambaya akan hadisin wanda zai sun muslim shina cewa a karabu ma ya kunin abdu ya lalar da yawa sabidun watan lokacin da bawa yi kusanta ga Allah ne lokacin da yake cikin sajada kusan da kai goshin ka da kasa sannan ka ba mai girma da Allah kana cewa biyar rabbiyal Allah sarki ya tabbatar mu Allah na al'ala na girma kai ga kama ka kai kasa to wannan lokacin tana kusanta da rahama Allah ta akan da lokaci wanda ka kai ga kasa duk wata ɗaukaka ta aje ta akwai ma Allah ɗaukaka to wanda ka samu kusanta da Allah a ƙarfi ma ya kudu abdu da larar da yi wa sabibi san da ba a fi kusanta da rahama Allah ne domin da ko ba zan ga ba ko ba masafacin ta ba ba ko ba masafacin ta ba ko ba zan ta ulul azmi daraja kuma za ta samu daraja cikakka ta kusanta ga Allah kusanta ma'anawiya kusanta da ma'ana tana cewa ai wani mafacin wani na ta ku ta wani magana ne ta da shi wani shi na kuka wani shi da daidai sai ta ai mafaci ne na amma da ga daraja shi da daraja gare shi ba za ta samu irin wannan daraja ga Allah wanda ya kasance in ka samu wannan daraja wasan kana cikin masu da ya ɗan halatun imani. ta karɓa ta biyu bayan ya yi sallama ya yi addu'a gare kamala kuma ya ce ina tambaya shin gaskiya ne Allah yana da dugadugai kuma wuta ba za ta cika ba sai ya sanya dugadugan a cikin wutar. wannan hadisi shi a cikin hadisi da aka kama hadisi mutashabi watan ainihin Allah ya halicci ta ya halicci aljanna a tare da dai yanzu mun bayani akan inda ainihin in hadira ta cewa hadisi wanda duk ya zo da irin wannan kamar misali fa'adar ko ala ladi ko yace wa ya ayyano hamdu bai hamdu lahi ko wa ya ayyano hamdu ala kai zahiri yace wani ne a rufe shi akan zahiri ne ba yace da adalci qaimati على أن الله لا يجب على الشيوخ ويقول هذا من يتكيب أحاوي الشوائي حيين أمره على غير ذلك وهذا من يعبدون على أكثر ذلك من بعض وشيما وتاء به عليك أما يا أهل السنة يا أهل السنة يا أهل السنة دعي وطاع يا أهل السنة وأهلنا حين على السوى وأتم الله كريم على أوله ولكن أهل الناس لا يعلمون أشيء من أسأل نار ما معني كو أسألنا على أعلمنا كو وأبا أسألنا إلا كفورا ما هي mutane sun imani illa da sai kafirci don haka kafirai sun yawa aljanna da wuta dukkanin su Allah ya halice su to wuta Allah zai cika ta da yan wuta aljanna Allah zai cika ta da yan aljanna amma sai an kace su a cikin ta ita ma wuta saboda tsarin da Allah cikin ta sai ya kasance ga ga yan wuta yawan su sun wuta amma wuta kan ba zuwa komai ba يوم تقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد هل من مزيد فإنها باتتها حتى يتأرب كلامه ولأن Allah. ya sanya wani wuri wanda ta isa akwai inda Allah ta samu shi ke makadan to shi wannan wani shi ne Allah bai zo domin a cikin wuta in ya sa cikin wuta sai wuta ta cika sai ta ce kadiyya rabbi kadiyya rabbi na cika ya Allah na cika ya Allah na ma tsaya Allah ba ta yi da abin bukadan wannan ya hankali ba cikin dalilin da Allah wannan fasara ce ta magabata fasara ce irin fasara ta sahabbai don sa ina da aiki don haka ga shi kenan kan ta wuri wajibi na ba a cewa ta ya sa azabu kadan an da rahu kadan ku dike kadan ku dike ko ai ka ji ba kuma cewa mawdi'a dike a dike kadan ku dike mawdi'a dike ai kuma kadan mawdi'a irin mawdi'a na ka ce ba kadan ya haka ji ba cikin ainihin tawila din na mutashabi har da a wannan don haka ga ba a ɗauka hadisi a kan zahirin su نعم نعم نعم نعم نعم نعم ana rikon da yi sama mutum da suke yi a an sai dai a ilimin wa'annan abubuwa abubuwa na wanda ke sun shafi wani ne waliye harka walijaka ba mu kai cikin ta ba tukuna da mu a komo cikin ainihin makarin ma'arin karamar da auda ya za a ranar ta aka yi waɗanda abubuwan suna da ranuka su wanda kasance ya zuba wurin suna ba amma mu haƙuri in mun ka fara cimma a karamar da auda ya za mu gane su insha Allah. hadisiya al'adun ko to gaskiya ne hakika ina jin ba rubutu za a yi ba za a rubuta kila bayan rukkan wani ne da dubu ne kawai bai da yawa. insha Allah ana ya aiwatar Allah ya